wata ashirin da biyar ga watan shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka komawa madina yau shekara dubu da dari hudu da talatin wanda ya daidai da kenan watan daren laraba kuma sha uku ga watan watan goma shekara ta dubu biyu da tara a lissafin baturi in ya tabbata idan jama'a ba ku manta ba a karatun wannan littafi na ma za qaddamta Lijinila, makon da ya gabata mun tsaya a inda malam a shafi na bakwai inda malam ya ɗauko mana wata magana wadda yake nuna damuwarsa ƙwarar gaske akan cewa a yau abin da ke hukuntar da wannan al'umma ta musulunci shine tsarin dokoki na turawan yammacin duniya kuma su yadda suke so siyasar al'ummar musulunci a yau take juyawa wannan ya sa al'ummar musulunci a yau ba ta iya control ɗin kanta ba ta iya mallakar kanta daga yadda ya kamata ta rinka kai komo da gudanar da rayuwa kai ba ma ta iya zaɓa ma kanta al'ummar musulunci har dai wurin da za ta zauna a cikin shi ta rayuwa sai inda ake so mala ya nuna mana cewa zallatul umma ba da izza al'umman musulunci ta koma ta kaskanta ta wulakanta a yau bayan izza da take da shi a da wa jahilatul umma kuma al'ummar musulunci a yau ta koma ta zama mai jahilci ba da ilmin bayan da ilimi da take da shi wa ba'ufatul umma al'ummar musulunci ta koma ta zama mai rauni ba da kowa bayan da ƙarfin da take da shi wa asbahat al'umman musulunci a yau ta waye gari don Allah ku ji yadda malamin ne ya shirya maganganu cewa al'umma ta koma a yau ta musulunci ta ƙasƙanta ta wulaƙanta a duniya bayan da ita ke da izza al'umman musulunci ta koma ta zama jahila al'umma a kowane fage na rayuwa bayan da ita ke ɗauke da ilimi jama'ar musulmi ba ture shekara 700 da ta wuce da yi basiran ma ya gina wani abu a matsayin nursery school ba bari a kai matsayin primary ko secondary ko jami'a a daidai lokacin kasashen musulunci irinsu Misira sun shekara wurin 700 da wani abu sun kai matsayin su har sun yi jami'a jama'ar musulmi yau jami'al azhar shekarar ta dubu da ɗari biyu da wani abu shekara dubu da ɗari biyu da wani abu amma shekara ɗari shida ne zuwa ɗan wani abu sama bature fa a lokacin bai waye ba bai san me tsarin ilimi na nursery school ba ya gina tuba ya kwaba ƙasa ya mai da ita tubali ya gida ya shiga ya kwanta a ciki bai wannan basirar ba sai dai ya falli reshen ice ya samo abin nan ya ɓari kalgo ko ya ɓari wani abu haka na jikin ice ya zo ya haɗa ice da ice ya haɗa ya ɗaure ya shiga ya kwanta a ciki a matsayin nan ne ɗakinsa duk wani irin ƙwaro zai iya ratsawa ya shiga cikin ɗakin ta ko'ina yaushe bature ya waye jama'ar musulmi kun gane su da kansu ka ba da wannan shaidar karanta abinda wancan gostar labon yake cewa ya ce watan da kasashen turai tankama suke da jahilci ba don bayyanar larabawa yana nufin musulmi a fagen ilimi a duniya ba ce to da hayo ba ture ba a san halin da yake ciki ba don su laraba yana nufin musulmi saboda kiyayen musulunci ce yake cewa larabawa musulmi su ne waɗanda suka rinka yawo a duniya duk inda ƙafarsu za ta iya kaiwa in dai akwai ɗan adam a wurin yana rayuwa sai da suka taka suka je abinda suke da shi na ilimi suka karantar sawa'un wanda ya karɓa addininsu ne sai su koyar da shi wannan ilimin ko ma ya ƙi karɓa addinin sai su ce a ba shi ilimin saboda zai amfani ai mutane jama'ar musulmi a tarihin musulunci musulunci ne kaɗai in ya kafa daula yake ba da ilimi na kowane iri kyauta jama'ar musulmi kun gane amma daga sanda bature ya samu ilimi sai ya mai da harka ilimi harka ce ta kuɗi kawai in kaga an kai ma wata ƙasa harka ilimi aka ce a fara musu a kyauta yaudara ne ba da gaske ba kuma abin ba zai ɗaure ba yanzu shekara nawa aka yi jama'ar musulmi ƙasar nan da samun yancin kai ta kai shekara 60 ne shekara ta na yau da samun yancin kai amma yanzu kalli yadda jami'o'in najeriya suka zama wata biyar kenan fa ba a karatu a jami'a kowace a najeriya sai dai a biyu ita ma don an kore ta ne a asu ko an dakatar da ita kuna jin hasashen da wani yayi a tsakanin nan cewa jami'o'in ƙasar nan nan da shekara goma sha biyu zuwa ishirin za su koma su lalace irin yanda primary school a Najeriya ta zama an hasashe haka jama'ar musulmi kun gane ba fa firamare ba jami'a a Najeriya a ce wurin wata shida har yau an kasa sasantawa jama'ar musulmi kun gani kuma didi yanzu wani ko na karatun firamare ana yin shi kyauta ne wani karatu ne to na rantse da Allah duk inda aka kafa daula islamiyya za mu zo za mu karanta da ku za ku ji a tarbiyyatul aulad duk inda aka kafa daula islamiyya tsarin musulunci bai yarda abin da ilimi ba ne a ce za a koyar da shi sai an ba da wani abu bai yarda ba kowane irin ilimi ne sai dai idan an tsara watan ga abin da za a koyar da 'yan firamare an kuma yi kwabarin syllabus sai kai ka ce kana son a ɗora ɗan ya wuce na to yanzu wannan ba haƙƙi ne na malami ya ɗanka haka ba in ka ce sai ya mai to sai ce sai ka biya jama'ar musulmi kun gani kuma shi ma wasu malamai na ƙyamata a biya ɗin ya ce zai karɓi kuɗin za ku ji ubadit ɗan samit rubutu ne ya koya ma wasu da karatu na ƙur'ani ya san annabi ya hana karɓar kuɗi amma sai a cikin waɗanda ya koya ma wani ya ɗauki baka ya bashi ya ce a ya ce kyauta ne sai ya karɓa yana karɓa sai ya shiru sai ya ce to ai ba ci zan yi ba kawai in za a yaƙi don ɗaga addini na ya amfani da bakan nan sai ce kai amma kamata in je in tambayi manzan Allah ya tashi ya je ya samu manzan Allah ya ce kyauta ce aka bani bayan na karantar da rubutu da karatun alkur'ani ni kuma sai na ga ko dan in zan je jihadi na ya amfani da ita barin in ansa sai annabi ya ce ka ansa ya ce ya ce to in dai kana so ta zama maka abun wuya da za a rataya maka a wuyanka na wutar jihar na maran kiyama rike a wurinka musuluncin da ke da wannan tsarin ubbadat dan sadiq annabi ya gaya ma wannan magana amma ku riba a yau yanda al'ummar musulunci wai ita da ke da wannan tsarin ta koma jahila bayan ilimi da da duk inda kaga ilimi a duniya al'ummar musulunci ta kai shi kuma ba ta kallafa ma kowa sai ya bada wani abu musulmi ne ko ba musulmi ba Allah kyauta wa dhawfatil umma jiyan da al'umma ta koma ta rauni al'ummar musulunci jiyan da ta koma ta lalace ba da kowa bayan da ita ke da ƙarfi an gane ko wa asbahat al'ummar musulunci ta waye gari fi zailil qafila ta zama kamar a bayan watan ayarin matafiya al'insaniya na mutane watan kudiba ka san bindi ne ko bindin sa ko kuma bindin dabba a ina yake gaba ko baya to duk inda mutane suka sa gaba a yau wurin ɓangaren abin da ya shafi ilimi da ci gaba to ita al'umman musulunci a yau ita ke zama kamar bindi ita ake bari a baya yanzu a duniya science and technology da ake ta maganganu yau kimiyyar duniya da fasaha yau musulmi ne a gaba ko a baya jama'ar musulmi kun gane. me ya haifar da haka sakacin al'umma hmm. ba da an kanar bil amsal qarib bayan watan a nan jiya ba da daɗewa ba a nan baya kaɗan ba da daɗewa ba al'ummar musulunci ta kasance ta kodul kafila kan komai na harkar ilimi ita ke jagorancin ayari duk abin da ya shafi harkar ilimi to al'ummar musulunci ke jagorancin al'ummar duniya a wancan lokacin ba kuma daɗewa ba amma a yau kage yadda aka lalace jama'ar musulmi wutar lantarki musulmi ya fara tunanin yinta jirgin sama musulmi ya fara tunanin yin shi hita musulmi ya fara tunanin yinta jama'ar musulmi kun gane bridge musulmi ya fara tunanin yi to me ya rage kuma a duniyar kimiyya da fasaha jama'ar musulmi kun gane wutan lantarki kusan komai da ka gani dalilin motsin ta ne fa yake motsawa a yau a tunanin ɗan adam Ɗan adam musulmi ne fa ya fara tunanin ko ruwa bai sako daga sama ba akwai abin da zai iya har hadawa da izinin Allah ya ruwa kuma ya sako daga da izinin Allah amma ka ba ka gani a yau yadda al'ummar musulunci ta zama a gani yanzu wannan satellite ko waɗannan hanyoyin sadarwa ɗinnan su hansar da sauransu asali tunanin musulmi ne suka fara yin shi kana kallon sayid na umar yana cikin garin madina amma ya tura ayari su je su yaƙi yana kamar mai duguri su suna Legas. amma allah ya nuna mai su gasu sun taru a ƙarƙashin wani dutse ashe kafir na sama suna neman su wurgo musu wani dan kareren dutse ya faɗo musu ana shirin yanda za a fara fa kwatin kari garin ashe sun riga sun sa sojoji a sama umar na madina fa kawai sai aka ga ya tsare ido haka gashi yana kallon su yana mai duguri kamar suna Legas. wannan ba shi ne satellite ba ga ka a anan ana nuna maka abin da ke faruwa a Ka'aba ko Amerika yanzu nan me zai ba musulmi mamaki ko ruɗa mai tunani a fagen ilimi manzan Allah yana kan mumbari har wutar jahannama an nuna mai amma wuce duniyar an tafi lahira har wuta gashi an nuna mai an nuna mai aljanna ga 'ya'yan itatuwanta an fa wuce duniyar hoton satellite ɗin ba iya duniya ta ɗauko ba har lahira har ma wuta har cikin aljanna menene ayo ɗan'adam adam zai ba mu wai a ce rikita musulmi a fagen ilimi babu ba wani abin da mutum zai yi a yau jama'ar musulmi kun gani sayyidina umar yana hangen za a yi wannan abin gashi yana kallo yana hudu ba sai aka ji kawai ya dakata yana ya ya taljabal ya sariyatal jabal ya sariyatal jabal yana canfa kamar yana mai duguri shi yana Legas amma Allah ya sa kuma shi sariya da ke shugabancin tawagar sojojin musulmi kawai sai ji sautin Umar yana dutse kanku dutse kanku sai ce Umar na magana kuma wurin nan suna bari a guje sai gararan gam dutse ya faɗo wurin to ta wace iska ce aka ya aka yi aka yi wannan maganar daga madina zuwa can aka ji yaushe yau dan ka wani ɗan kutu kana magana da wani yana Amerika ko Legas ko wani wuri wai mu za ka rikita mu wanda kai na kama ana iya cewa ba connectivity ba service wanda mu wannan automatic haba da Allah musulmi <laughs> shirme a wannan karama ce ko mu wannan abubuwan da muke rikewa ai karama ce a gare mu an gane kuma dama ita karama na iya bayyanar na iya bayyana hannun da daman mutane kuma mu mu'jiza ce ga annabi Allah kyauta abin da muke son nuna shine da al'ummar musulunci ita ke jagorancin komai a fagen ilimi da ci gaban duniya kullaha gaba ɗaya kafila bijidaracin kuma tana yi ne da cancanta waktidarin da kuma kimantuwa an gane ku. asbahatul ummatul an amma a yau al'umman musulunci a yanzu al'umman musulunci ta waye gari ta tasawwalu alama idil fikirin insani tana yawon bara da roƙo a teburan tunanin ɗan adam duk abin da ake neman tunanin ci gaba a fagen rayuwa a yawan musulmi sai dai su rinka yawo suna nema daga wurin waɗanda ba musulmi ba jama'ar musulmi kun gani. ka tuno shekara ashirin da wani abu da suka wuce abu nan zaria abu teaching hospital ka je ka ga a lokacin irin yadda musulmi suka saki sai ka je ka ga gaba ɗaya nan da ke wurin ba musulmi duka wani wadda duka wani lokaci sai ka kwashe kwana da kwanaki kana zuwa ba likita musulmi kwara ɗaya ka ga musulmi ma ko da wulaƙanci ya maka ka ji daɗi ɗan uwanka ne a yi ma babu to yanzu irin waɗannan karatuttukan ne fa suka zaburar da al'umman musulunci da ake yi suna neman dawo da mutuncinsu da girmansu da ya zubi Allah kyauta wal ilmi tunani na ɗan adam da kuma ilimi za ka ga tana yawan bara a tebura na tunanin ɗan adam ba da an kanitul umma bil amsil qarib bayan al'umman musulunci nan ba da daɗewa ba kusa kenan ta kasance manaratun ta kasance ita ce kamar wata husumiya ka san manara bari in gaya muku abin da wannan kalmar take nufi ina irin wannan karfan nan max nan na waɗannan wayoyin nan max ka san idan kana tafiya a mota idan ka fara hangen max can sama to ka san kun kusa wani garin kuma ko da ba kun kusa gari bane ne to ana nuna maka dai wannan max din to yana karɓo saƙo ne daga wani gari kusa jama'a musulmi kun gane don wannan max ɗin da kake gani ai dama watan watan in ka kula a kan shi a kowane ɗan abu sannan a su 'yan ganguna watan asalin wannan abin in ka ga wannan gangar ta kalli nan wata ta kalli nan to wadda ta kalli nan fa tana karɓo saƙo ne daga ganga ta nan haka duk sanda kai waya shi wannan ɗan abin in kana area wurin shi zai karba wani dan abu yana nan akan shi max din wani dan dunkulalle haka shi ne watan asali in kai waya yake karɓar wayar a area wurin to amma in kano kai wayar to ta cikin wannan gangar tunda duk abin za ka dai iska ce ta cikin wannan gangar fa yake tura saƙon naka haka to inda za ka tafi ka tafi ka tafi to za ka iske in kana tafiya a ko ta ganga ita kuma a can nesa kan titi hanya can Ta yi haka ita kuma saboda haka ana saitin waccan gangan ne da wannan in ta ɗau saƙon ta tafi da shi wannan ita za ta karɓa in ta karɓa sai kuma ta wannan ita kuma sai ta tura har kai ma. max inda ita ce za ta yi da saƙon da watan aka aika ta layin wannan wayar da ke area wurin da wannan max din yake to sai ka ce to yanzu idan wata ƙasa za a tura fa to ai amfanin dama wannan satellite da ke sama kenan tunda duk inda ka ga waɗannan kamfanonin wayoyin ai dama ba zai ba sai sun haɗin nitel ko kuma za ka ga dai dish ne ai kamar irin wannan abin dish ne watan za ka yi mamakin allah a fagen ilimi ko ba wani abu mamaki ba ne in dai ka ce Allah saboda yanzu wannan dish ɗin da kake kafa ɗaki haka ai za ka ga an kafa ba saiti ake yi ba ai wannan saitin satellite da ke sama in nalsat ne in arabsat ne ma koma ne ne za ka ga tauraron ɗan adam shi ne ake saitin dish ɗin ai watan shi kuma a can sama za ka ga wasu fitunu ne fa guda biyu ɗaya ta yi haka ba a tsaye take haka ba ɗaya kuma ta yi haka ba a tsaye take haka ba to wannan hasken shi ne ake ƙoƙarin saitin dish ya zama hasken daga can sama hasken da ya taho ya zama ya leƙa cikin wannan dish ɗin da ka ajiye a ɗakinka to saƙon da ake turawa kan max yana biyowa ta kan wannan hasken idan ya haska cikin wannan dish ɗin wannan lmb ɗin shi kuma sai ya ɗauki saƙon sai ya tura ta waya sai ya shiga cikin risiba kai kuma ka hada da talabijin sai nuna maka wannan hoton saƙon to ko rediyo ne haka ne to shi sa ka ga kamfanonin waɗannan wayoyin baiwa sai sun hada kamar da nitel musamman in saƙo zai fita waje saboda ai ga wancan satellite da ke sama shi ai kusan ko ina a duniya za a iya riskarsa saboda nisan shi da ƙasa watan jama'ar musulmi wajibi ne a ce musulmi su mai da hankali a fagen ilimi in ba haka ba to sun shiga matsala wallahi la kyauta amma sai dai a yi ta magana ta nema ba ganewa suke yi ba sai wanda Allah ya taimaka to ba a zuwa karatu kagin ka gani to ba daɗe wannan ba da ita ce manara al'umman musulunci watan duk inda ka hango ta to abinda kake nema na ilimi kowane iri da matsala ta ilimi to inda ka hangi al'umman musulunci to ka hangi manara ka iso inda za ka samu wannan bayanin ta hayara wadda ita ke shiryar da ruɗaɗɗu wata ihina da waɗanda suka samu kansu cikin ɓatan kai mimman a harakahun laful hajira daga cikin waɗanda zafin garjin rana ya ƙona su alkatin mai kisa wa arhaqahum tulul mashi fiti kuma tsawon tafiya a cikin ruɗu ya wahalar da su wa zilami da duhu to duk wanda ya samu kan cikin wannan in ya haugi al'umman musulunci to ya fita cikin matsala bal kai ba ma haka ba wa asbahatil umma al'an al'umman musulunci a yanzu kam tawaye gari ta ta'arjahu fi sairiha a tafiyar da take za ka ga tana yawan tuntuɓe ta ta'arjahu fi sairiha tana tuntuɓe a tafiyarta duk inda za ga al'umman musulmi ba wacce ta kai ta yin tuntuɓe a tafiya wala ta arifu ɗariƙa haka ba ta ma san wace hanya za ta bi ta kai inda za ta je ba allati yajibu alaiha an taslukahu wanda ya zama wajibi a kanta ta bi wannan hanyar don ta tsira ba ta sani ba jama'ar musulmi kun gane Allah kyauta wallahi tallahi a ƙasar nan da a ce inyamurai asali su suka karɓa addinin musulunci mai yawa akwai abubuwan da a yau da ba haka ba an yi rashin sa'a ne don suna da ƙwaƙwalwa ta wuce watan duk abin da suka kalla sai sun ƙirƙiri sai sun kwaikwayi irin shi jama'ar musulmi kun gani, yanzu sai ka je yankin su abane su ina ne ga su can sai ka je ka ga mutum a wani surkuki amma yana ta haɗa haɗe na yan har haɗa wasu magunguna sai a ɗauko su a yi nan da su kuma iya kashe secondary school wani ma ko secondary bai ba waɗanda suke secondary ne suke ɗan haɗa abubuwan kuma ya je zauna kusa da su kawai suka nuna mai shi kenan duk abin da za su ga gashi ya shigo sai su ɗauka su je ƙasar da aka yi sai su je su ce a ƙara musu amma kai kai wannan sai su dawo da shi kasan nan su kare yaɗa shi amma wai mu mu musulmi ko menene wa ba za mu kalla mai tunanin yayi kamata ya zama ba kuna kallon wasu ƙasashe fa manya yau a duniya irin wannan mutum mutumi din irin wannan robot din yanzu kuna ji ana ta rubuce-rubuce dole gwamnatocin ƙasashen su su kashe yin wannan abin saboda ɗan ɗaki ne mutum zai shiga kamfani ne ya kamata a ce an ɗebi ma'aikata dubu biyar amma a kamfanin sai a ɗebi mutum ɗari uku kawai ko ɗari biyu ko ɗari ɗaya ma kawai ofis ne za a sassa su zaune da kwamfutoci a gabansu an yi mutane na ro na ƙarfi wanda aikin da za ka yi kai irin kaɗari to wannan ƙarfen shi zai yi shi kaɗai a rana ɗaya kuma ana zaune ne kawai ana tattaɓa abu ana sa shi yana yi da gaɓoɓi da komai baya gajiya in dai da wuta zai ci gaba da aiki to kuma su ba ɗauke musu wuta saboda haka ga mutane na ta yin karatu amma ba aiki da za a ba su me yasa saboda duk wani wurin aikin sai yi irin wannan inji din tunda shi bai huta 24 hours yana aiki kuma ba tsayawa kuma bai cin abinci bai fitsari bai kashi bai shan ruwa kuma bai gajiya <laughs> <laughs> ai jama'ar musulmi sai an mike tsaye Allah dai kyauta to kun gani ko mala ya ce wa an tasira fihi kuma watan ta tafiya a cikin hanyar ba da an kanatul ummatu bil ams bayan al'umma nan ba daɗewa ba ta kasance alkarib nan kusa ba nesa ba ta zama addalil ita ce mai nuna hanyar da za a bi aje inda za a wurin tsira alhadi wanda yake gwani al'arbu kuma masanin hanya hiddurubi a cikin hanyoyi almutashabika waɗanda suke masu ƙaya da rintsani wasu hara da kuma daji almuhulika wanda in mutum ya shiga tsarin ake kawai ya halaka amma al'umman musulunci ake tunanin ta nuna inda za a bi a wuce a wancan lokaci allati la tahtadi li sayri fiha allati la sayri fiha hanyar da ko kuma dajin da ba wanda ke iya shiruwa yin tafiya a cikinsa illal adilla sai masana almujarribuna gogaggu waɗanda dama sun san kan hanyar ma za hadasa lil umma wai me ya faru ne ga wannan al'umma ta musulunci inna ma waqa'a lil umma abin da ya faru ga wannan al'umma ta musulunci na kaskanci da wulaƙanci da samun kai cikin halin kakanuka yi إنما وقع وفق سنن الربانية لله في كونه لا تتبدل ولا تتغير مهما ادعى أحد لنفسه من مقومات المحابات mala ya ce abin da ya auku ga wannan al'umma kaɗai ka sani ya fari gare ta ne shine inna ma waqa'a ya faru ne wafka sunanin rabbaniyatul lillah ya fari ne daidai da tsarin Allah da ya halitta Allah ne dama a tsarin shi haka yake fi kaunihi cikin kasancewar tsarin hanyar Allah la ta tabaddalu ba ta canzawa wala ta tagayyaru kuma ba ta birkita daga yadda kasanta Muhammad da ahadun li nafsihi duk yanda wani ya kan da awar min muqawwamatil muhammad watan na muqawamar da take mai ban mamaki da ban tsoro duk yanda kake tunanin a ƙwaƙwalwarka wani na da cewa zai iya wani abu to baya iya yi قال الله allah وعلا الله نيتي inna Allah, lalle Allah la yughayyiru ma bi qawmi baya canza ma wata al'umma halin da take ci na kwanciyar hankali da natsuwar zuciya da arzikin rayuwa da tattali da ci gaba Allah baya canza mata daga haka hatta yughayyiru ma bi an har sai sun canza abin da ke tare da su na ɗa'a da biyayya da suke wa Allah da sun canza to tsarin Allah ya ce zai canza ma musulmi kun gani to abin da ya samu al'umman musulunci ya same ta ne gwargwadon tsarin Allah Allah ya tsara dama in dai kun canza to zai canza inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi sa Allah a gaba ya ce wa idza arada Allah bi an su'an ma maradda lahu in Allah ya nufi wata al'umma da mugun abu a tare gaba ɗaya ba a iya samun wanda zai tunkuɗa wannan mugun abu akan ya samu wannan al'umma wa ma lahum min doni min wa. ba su da wani wanda ba Allah ba wanda zai zama majibancin al'amarinsu wannan aya ta zo waɗannan ayoyi sun zo a suratul ra'adi aya ta sha ɗaya zuwa har ta sha uku mala ya ce lan atila fi tashkhis alwaqi almarir lan atil ba zan tsawaita ba to kowa ya tsaya ji wannan karatun da kyau mala ya ce ba zan tsawaita ba fi tashkhis alwaqi wurin siffanta maka halin nan da musulmi ke ciki kun gani in maida watan ba zan tsawaita wurin siffanta maka wannan halin da musulmin ke ciki ba a yau almarir hali mai ɓatare da ɗatare fa kulluna ya arifu waye zai ce a cikinmu dan Allah bai san halin da musulmi ke ciki ba a yau na ƙasƙanci da wulaƙanci da tozarci a duniya wane ne fa kulluna ya arifu kowa ya san halin waye zai ce bai sani ba ya ɗaga hannu dan Allah yanzu ni mai bayani ya gani wane ne yake jiyo ni yanzu ta kowane hanya da za a ce bai san halin da al'ummar musulunci take ciki to ni yanzu ba zan tsawaita ba ba wani tsawaita da zan yi wurin siffanta maka halin da ake ciki bai ɓata rai dan fa kullu na ya arifu kowa ya san halin ba wanda bai san halin da ake ciki ba walakin na ni aqul sai dai ni ga abin da nake cewa inna hadha alwaqi alalim wannan hali da ake ciki mai bala'in raɗaɗi yastanfiru jami'al himam alghayura yana zabura yana tasa dukkan ƙoƙari da himma da zabura mai sa kishi a cikin zuciyar musulmin kwarai wa kuma yana wajabtar da an yas'ala kullu wahidin minna nafsahu haza su'al yana wajabtar da kowane ɗaya daga cikinmu shi da kanshi ya tambayi kansa wannan tambayar wace tambaya ce su'alun wata irin tambaya ce ga ta muhjilun mai sanya jin kunya ma a musulmi ita wata tambaya ce ita ce ma za ka danta lidinillah to kai halin da ake ciki dan Allah tsawon lokacin nan kai ne kai wa addinin Allah wannan tambaya akwai kunya halin nan da ake ciki to kai ne kai na gudunmuwa saboda wannan addinin da halin da ake ciki don Allah faɗi da bakinka ne kai in an tashi a karatun nan ka koma gida ka shiga ɗaki sanda ka kulla ƙofa ka kwanta a kan katifarka ko gadonka ko tabarmaka don Allah ka daure karkai bacci ka tambayi kanka da kanka ma za ka damtuto lidinillah ni ne kenan a matsayin gudunmuwata saboda halin da wannan addinin Allah ke ciki a yau a duniya ko ko kai ba abin da za ka iya ba ta gudunmawa da za ka iya bayarwa kai to me ya amfanin ka me amfanin rayuwarka a matsayin musulmi su'alu mala ya ce wata irin tambaya ce gata ya jubu allah na mulla ɗarhahu ya zama dole ba za mu ƙosa da wurgota cikinku ba wannan tambayar ta mai kai wa addinin allah zai rin yawan kawo ta in ji malam wa allah nas'am kuma ba za mu ƙosa mu gaji takraruhu game da yawan maimaita ta ba zan rinka yawan maimaita tambayar nan kai ne kaiwa addinin Allah kai wace gudunmawa ka ba addinin Allah game da halin nan da ayo yake ciki jama'ar musulmi kun gane Allah ya kyauta liluhiya fil qulubi qadiyatul amal ba dan komai ba dan murayar a cikin zukata watan tashi ayi aiki tukuru li din a matsayin gudunmawa ga wannan addinin saboda halin da yake ciki jama'ar musulmi kun gani Allah kyauta fi waktin a daidai lokacin da ta harraka fihi anul kufuri su kafiran duniya a yau da ake neman kai ka tashi ka ba addinin musulunci gudunmawa saboda halin da ake ciki an ce ka ba da gudunmuwan ne a wani irin lokaci ta harraka fihi anul kufri wanda su masu yi wa Allah kafirci a duniya su fa sun tashi haikan sun zabura sun motsa suna aiki tukuru wa ahlul batil hakanan maɓannata da ke ƙoƙarin ɓata addini bi kulli rajulatin sun tashi sun zabura suna motsi suna aiki an gane ko da dukkan mazantakarsu da wa da dukkan ƙarfinsu sun tashi su kafirai da maɓannata masu ƙoƙarin ɓata addini sun tashi da dukkan mazantakarsu sun zabura sun motsa da dukkan ƙarfinsu sun tashi sun zabura sun motsa suna aiki tukuru libatilihim saboda taimakon ɓannarsu da ɓata addininsu wa kufrihim sun zabura suna aiki suna aiki tukuru suna kai komo suna motsi saboda taimakawa kafircinsu jama'ar musulmi kun gane yanzu ba zai zama abin kunya ba in aka zo wa'azin ƙasa jama'ar musulmi duk ka je wani kasa na wa'azin ƙasa ka kalli yadda ake tara makirfon a gaban mai wa'azi aƙalla za ka ga makirfon ya kusa ɗari fa wani zubin in dai gajere ne mai wa'azin sai dai kawai ka ji sautin amma in ana ɗauka da bidiyo tarin makarfin sun marufa rufe fuskar shi amma kuma duk da haka sai ka ji lasifi ko suna ta haka su gaba ɗaya sautin bai fita da kyau amma ka je coci ka gani ka gama karfin kwara ɗaya ce ka ji irin yadda sauti in ana karatu yake in suna in suna sabis ɗinsu yake fita to duk ba wannan ba wannan kafirai kenan da ma'ar musulmi kun gane to ga ahlul batil sun tsaye da taimakon batilihim ka kalli 'yan fina-finan nan ka kalli sidinansu ka kalli bidiyo kasaɗinsu jama'ar musulmi ka zo ka kalli wani karatu na addini ka ga yadda malamin yana wa'azi amma yana za ga yana rawan kanshi na gyadawa saboda rashin kayan aiki waɗancan fa musulmi ne sun tashi haikar suna taimakon su da ɓannarsu da lalata al'umma da suke ƙoƙarin yi amma duk inda ka samu masu addini su duk abin da za su yi su a lalace ake yi Da mara musulmi kun gane Allah kyauta hmm. na'am mala ya ce ƙwaron gaske lakanin a ahlul batil lallai kam masu ƙoƙarin ɓanna da kawo ɓanna a duniya mala ya ce lallai kam wallahi tallahi sun zabura wata harraku kuma sun motsa sun tashi suna aiki tukuru fil waqtin ladhi taqa'asa fihi ahlul haqq a daidai lokacin da ahlul haqq su waɗanda suke su jama'ar gaskiya waɗanda suke kan addinin musulunci su kam taqa'asa fihi su suna ta baya baya a wurin taimako a wurin taimakon tasu gaskiyar wata kasalo kuma su ne za ka rinka gani kullum suna kasala sun lalace kullum ba su iya tashi su yi amma ba zai zama abin kunya ba jama'ar musulmi a nan karamar hukumar sabon garin lokal gamma inda ko ba ciyaman kafiri ba a yi ciyaman musulmi ne mataimakin shi musulmi a lokal gamman ɗin sabon gari kakab ba a yin kansila ɗaya kafiri duk musulmai ne amma a zo a yi lissafin cocin da ke sabon gari da masallatai kuma ka kalli masallatan da ke sabon gari na musulmi ka kalli cocinan ka ga waɗanne suka fi girma da gini na nagarta jama'ar musulmi kun gani coci ɗaya a wata unguwar fa girmanta sai a haɗa masallatan unguwar gaba ɗaya duka coci ɗaya kuɗin da aka kashe mata sai ya kusa gina masallatan kusan gabaɗaya sabon garin saboda ne su sun miƙe suna taimakon kafircinsu amma mu kullum baya baya muke kullum baya baya muke jama'ar musulmi kun gani ku ba dai ku gani wannan titin kawai kaga irin dima-diman cocin da za a gani wannan titin kawai jama'ar musulmi asalin filayen na musulmi ne saboda Allah wannan ba abin bakin ciki ba ne da sa damuwa a rai kudin da suka ansa kudin da suka siyar musu da waɗannan filayen suka ƙanƙara irin waɗannan cocinan wai ba za ka zo da wannan kudin kai kuma ka gyara masallacinku ba wani wanda ya siyar da irin wannan filayen ka leƙa ga masallacin da yake yin sallah kai labari fa in ya tabbata a nan samar akwai musulmin da ya gina coci tashi ci ya ba da haya ana biyan shi cocin shi ce ya ba da haya to dama musulmi sun daɗe suna wannan a jos yanzu a jos za ka samu musulmi biye da wata sana'a coci na ne nashi every ana biyan shi ko duk kuɗin shekara yake karba tocin shi ne nashi ne musulmi ne zai tsaya kankara ta amma ba zai kankara masallacin unguwarsu ba saboda a masallaci ba a haya ba wanda zai biya wannan wace irin lalacewa ta samu musulmi to za ka yi da shi alaji yana na a musulmi shi hmm. kai to Allah ka samu cikin waɗanda za su kallo a lahira ba waɗanda za a kalla ba wa wallahi mala ce na rantsi da Allah man ta'asha al wa ahluhu watan bata da al'ummar da ke rayuwa akan bata ba su zabura akan taimakon su ba da ɓannarsu illa yau ma an takalla anil haƙƙi ahluhu sai a daidai lokacin da su waɗanda ke kan gaskiya addinin gaskiya an gane ko sai a daidai lokacin da suka nuna ko in kula su game da nasu addinin game da tasu shiriyar, game da tasu gaskiya kana ai dama ka'idar ko ba wuce yace in shege in ɗaya tankwashe kafa shege sai ya miƙe sai ya miƙe tashi da mara musulmi kun gane in ɗaya tankwashe kafa sai ga shege ya miƙe ɗana zama sai ga shege ya miƙe amma ka tsaya sai ya zauna ka miƙe kafa in shege ne shi sai ga ya tankwashe to musulmi sun tankwashe kafa ba dole maɓannata su miƙe kafa ba jama'ar musulmi jama'ar musulmi kuna kallon taro ne muka zo muka yi duk taron da muka yi nawa ne ake so a tara makaranta hadda ƙur'ani ga yara an nuna ma haddata ƙur'ani yan ƙanana sun haddace alƙur'ani amma nawa aka tara amma ka je ka ji coci a rana guda akwai cocin da rana guda abuja sai da suka tara miliyan 60 da wani abu rana guda ne kawai aka ce kowa ka wani abu yan cek da yan alkawari sai da suka hada miliyan 60 da wani abu kuma ba wanda karya ne ba wanda cek din ya bansu babu amma munan ko kaji an ce an ba dama fa ba da gaske ba ne sai yan sun fito to tun da dai musulmi sun ja da baya wurin taimakon addinus. su ko dole su gaba ai dole su miƙe tsaye dole su zabura dole su tsaya su yi aiki tukuru su akan taimakon addininsu Allah kyauta mala ya ce to ga dai tambaya ma za kaddamta lidinillah da halin nan da ake ta magana a kai kai gudunmuwan me kai ga wannan addinin na Allah don ya fita daga wannan matsalar ko ko kai ba ta gudunmuwa da za ka iya bayarwa su'alun mala ya ce wata tambaya ce dai ga ta nan jibu Allah na mulla tikraru ya zama dole mu ba za mu kosa game da yawan maimaita maka ita ba za mu ta kawo ta ne litajishi taqatil ha'ila saboda tattaro watan shiryo dukkan wani kokari da abinda musulmi zai iya wanda yake mai ban tsoro fil umma a cikin wannan al'umma duk abinda zaka iya shiryowa na maimaita tambayar nan ne don ka je ka shiryo duk wani iko naka da zai zama mai iya ban tsoro ga kafirai ka shiryo shi a wannan al'ummar ta musulunci lita'amala don ka miƙe kai aiki tukuru a matsayin taimakon ka lahi jalla wa'ala lilqada'i saboda ƙarawa ala hadhihi salbiya alqatila akan ƙarar da wannan watan asalbiya watan ah, mutunci da aka tuɓe wa musulmi alƙatila wanda yake mai kisa gashi nan ku ya kashe musulmin a yau almudammira wanda yake mai raga-raga da musulmi allati takhimul an wacce take ƙoƙarin ɓatawa a yanzu ala sama'il umma a saman wannan al'umma ta musulunci da tariki dima islam saboda motsar da zaburar da jinin musulunci allati tanbaddu bil wala'i wal bara wadda take samar da wata nuna wala'a jibanta da goyon baya ɗari bisa ɗari ga Allah da addininsa walbara wadda take kuma samar da yin baran-baran da nuna bara'a tsakaninka da kafirci walghira da kuma nuna kishi da dinin lahi ga wannan addinin Allah fi hazal jismil dah a wannan jikin don ƙareri da Allah ku dibi taron musulmi amma ya zama shirme ku dibi taron musulmi amma ya zama taron shirme to wai duk wannan maganganun malam ya su ne don a shiryo wala'a da bara'a da kishi ga wannan addinin na Allah a wannan tarin jikin musulmin don kare a ƙasan nan fa musulmi sun kai nawa sun kai wurin miliyan saba'in ko tamanin amma kuna tunanin suke tsara juya ƙasar nan a ko kotun sabon gari nan ba musulmi ke tsara juya ta ba ko ta anan sabon gari yadda suke so haka take hukunci allazi ya taka wani wanda yake zamowa mimma ma ya mimma alamiliyar min wal musulman wanda zai zamo daga abin da zai iya karuwa akan dubannin dubata su ne miliyoyi cikin musulmi maza da mata waɗanda za su miƙe watan don taimakawa wannan addini wa huna kada yas'alu kathirun minal na bi sifatin amma a nan ne za a samu da yawa cikin musulmi za ka ji suna yin tambaya da wata watan siffa ta gaba ɗaya za ka ji kowa yana irin wannan tambayar wa kathirun min shabab kuma za ka samu da yawa cikin samari su ma suna wata tambaya ga ta bisa fatin khasa amma su za ka ji suna tambayan ne da wata siffa wadda siffa ce ta tunanin saurayi jama'ar musulmi kun gani waya kulu za ka ji su yana cewa uridu an ukaddima shay'an lidinillah ni ina son in gabatar da wani abu a matsayin gudunmuwata ga wannan addinin na Allah saboda halin da yake ciki to amma ni na rasa ta ina zan fara uridu an abdula shay'an kuma ni ina son in fitar da wani abu in bayar dukiya lidinin lahi don taimakon addinin nan na Allah walakin sai ce to sai dai ma huwa dauri to wani ne yana gudunmuwa ta ina zan fara to wani saurayin ba haka yake ba halin nan da ake ciki sai ya ce maka wallahi tallahi ba na mantawa lokacin da ake cikin wani hali a ƙasar nan zamanin obasanjo wallahi sai da aka samu wani saurayi ya zo ke ce mun malam zan nemi bom zan je in shiga majalisar tarayya ta ƙasar nan zan yi bombin ɗinsu na ce ina za ka samu ya ce ni na san duk inda zan sama na sani kuma wallahi zan tare ita na ce yanzu kana jin in kai haka shi ne ka ba da taka gudunmawar jama'ar musulmi kun gani shi kenan yanzu wannan sai zama gudunmawar ka kenan ga addini ko kun gane yanzu wannan shine ka ba da gudunmawa ga addini ko ko za ka haifar wa masu addini shiga sabuwar wata matsala banda wadda ake ciki a baya